ilimi mabuɗin rayuwa. Shirin namu na yau za mu ɗaura daga inda muka dakata a cikin shirin mu da ya gabata, inda muke tattaunawa da Dr. Shamsuddin Ahmad Aliyu, matashi ɗan Najeriya da ke karatun digirin digirgir a jami'ar Hulu da ke ƙasar Birtaniya. Sa'an nan a halin yanzu da komai yana a yanar gizo-gizo wanda ta nan ne mutane suke samun ƙarin ilimi da sauri ta sani me ake ciki a wani wuri ta ina zan fara wannan kuma ya karanta a Najeriya ba a samun irin wannan hakikanin mutum ya samu zai iya samu yanar gizo gizo a duk lokacin da yake so na yin bincike sanin da ake ciki ta fannin ilimi a wani wuri ta ina shi zai fara kai na zai ƙara nashi wannan zai iya sa ka je kai wani bincike baka sani ba wani ya irin wannan bincike kai kana bata ka akan wani abu alhali wani yaran. an riga an gama wuce wannan inda kake so kai kai ne baka sani ba dan ba ka yanda zaka ka sani to akwai abubuwa da dama in nan lissafa lissafin list din zai yi tsawo akan dalilan da yasa za ka haɗa a yadda za a yi bincike a Najeriya a samu nasarar shi da yadda za ka je ka yi a nan a ƙasar Ingila ko Amerika ko a ina ka samu nasara. Gaskiya akwai matsaloli. To a likita menene abin da za ka kwaɗaitar da matasa a gida Najeriya don su ɗau azama wajen neman ilimi musamman a wajen a fannin koyon aikin likitanci? Wannan a ah, ya kamata matasa su san da sani cewa ba ba komai bane ne za a zo a zauna a ce gwamnati ta zo ta yi. Kowannen mu yana da bukatan ya tashi tsaye daga ta hantar wace hanya zai iya ba da nashi gudunmawa. Karatu kuma ba wanda zai iya yi nuna sai tashi mu yi. zan iya ba ka karamin misali shine in ka koma ah, a nan al'adar mu za ka yi misali karatun ɗaya mata ya ta karɓara wanda zan iya ɗauko ma tarihi muna aiki a nan jami'a Usman Danfodi da take a Sokoto wani ya kawo matar shi za ta haihu ya ce muna likita namiji ba zai taɓa matar shi ba. Muka ce mai to matan ina za mu samu su yi na matan ku aiki tunda kuma ana ma yaran yin karatu. kaga ba zan yi ba za mu ɗauko aljanni ba ko wasu su zo daga wani wuri su yi mana dole sai mu mun kanmu to haka matasa maza da mata ya kamata a yi encouraging nasu su tashi su yi karatu domin ba wanda zai yi mana sai mun yi kawo wannan shi ne zance kuma mutane za su iya wani lokacin za mu ga kamar ba za mu iya ba amma idan muka fara za mu ga cewa dai abin kamar ba a fara ba ne amma da an fara za a ga cewa Allah ya taimaka kuma an samu an ɗore kuma duk abin da ba a wahala ba ba za a samu ba za a samu